واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم لكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر, وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah يكوى mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ga watan al-muharram hijira 1439 ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau muna takwas ga watan goma shekara ta 2017 rana ce da muke karatun littafin nan wanda ya tattara bayani akan almahadi waye almahadin na gaske waɗanne ne suke da'awar mahadiyancin kuma suwa suke kore shi al-mahadi muna cikin sharhi na littafin sheikh muhammad bello allah ya masa rahma wanda ya yi shi ya kira shi alƙaunin muktasar fi amrin imamin mahadi muntaza wanda muna cikin hadisai da ya kawo a cikin wannan littafi na shi a yau za mu yi darasi na 61 mun tsaya kan hadisi na sha biyu za mu ɗora kan hadisi na sha uku hadisan da ya kawo a littafinsa wanda muke bibiyan su da me ingancin hadisan mai malaman hadisi suka yi magana a kan hadisan hadisin mu na sha uku yana cewa wafi akar inda hakim fi sahihihi wato a wata a wani hadisin na daban wanda ya zo wurin hakim a cikin sahihinsa yana cewa ya hillu bi wato ya bi ummati ko ya hillu bi ummati fi akhir zaman bala'un shadidun min sultanihim lam yasma bi bala'in ashad min hatta la yajidu rajulu malja'an ويبعث الله رجلا من إسرتي أهل بيتي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وزورا يحبه ساكن السماء وساكن الأرض وترسل السماء قطرها وتخرج الأرض نباتها لا تمسك منه شيئا يعيش فيها سبع سنين أو ثمان أو تسعة يتمنى a الأموات مما صنع الله بأهل الأرض من خير wannan shine hadisi na sha uku da ya kawo muhammad bello allah ya masa rahama yake cewa wato wani hadisin da ya zo daban a wurin hakim a fi sahihihi ya ne mustadarakihi shi imamu hakim yana da littafi na hadisi <clears throat> da ya kira shi al a lissahi wato lissahi hai yana nufin hadisan da kila bukhari da musulun ba su kawo ba shi ya kokari ya kawo su <clears throat> wanda kila yake ganin akan sharaɗin su ne na hadisi amma ba su kawo ba wannan sai ce fi sahihihi ma'ana fi mustadarakihi kenan waye ne hakim a can kasa nan ba ta ɗan ka duba za ta gane cewa Hakim huwa hafizu muhammad bin abdullah bin hamdawaihi bin nu'aymin bin al-hakam abu abdullah al-dabbi al-bahama al-laisaburi al-shafi'i shi wanda yake ce mahakin nan shine al-hafizu yana da lambar girma ta malaman hadisi wanda aka ce ma hafizu matsayi ne babba a wurin malaman hadisi sunansa muhammad bin abdullah bin hamdawaihi bin nu'aymin bin hakam abu abdullah ana mai alkunya da abu abdullah al-zabbi al-zahma al-naisaburi sannan shi ba shafi'i ne al-ma'ruf bin bai sahibu tasani wato yana shi abucin wallafe-wallafe ne wuri da yau isnain sala wato salisu shahar rabiul awwal an haife shi ne ranar litinin uku ga watan rabiul awwal sanata ihida wa shirina wa salatu mi'a bilin sabo shekara ta ɗari uku da ashirin da ɗaya da hijiran manzo sallam aka haife shi a garin mai sabo sannafa وخرج وجرها وعدل وساها وألل wannan duk lambobi ne na aiki na hadisi sannafa ya wallafa ya sannafa littattafai daban-daban wa kharraja ya yi takhariji na hadisi sannan wa jarraha wa addala ya yi ma hadisi aiki ta hanyar yi ma matanin wato matanin rawi kowane ya ce masai zargi ko masa ta'adili duk wannan dai wani wato technical ne na aikin hadisi to duk yana da wannan ilimin kuma yayi <clears throat> wa sahaha wa allala yakan ce wannan hadisi ingantacce ne kuma yana cewa hadisin yana da illa kaza wa min tasanihi al-mustadrak ala sahihai daga cikin manya-manyan wallafe-wallafen da yayi shine tasnihin sana'ar mustadrak da ya ala sahihaini وفي رحمه الله تعالى سنة ثلاث Ya rasu, Allah ya يمسى رحمه شيء wannan babban malami imam al-hakim shekara ta ɗari hudu da uku da hijiran manzo sallallahu alaihi sallam. ka koma cikin siyar alamin nubala mujalladi na sha takwas shafi na ɗari da sittin da uku za ku ga ƙarin bayani kan tarjamarsa ana tarjaman malamai magabata don ka san matsayinsu ka san ƙimarsu tun daga shekarar ma da ya yi wa fati shekarar hijira ɗari hudu yau muna shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da ta a shekarar imamul hakim ba na yau ba ne yau wajen shekara dubu kenan da barinsa duniya ta ashe ga tun daga nan za ka san jimin malami ne kuma ya zo tun lokacin abubuwa da su rikice irin yau ba wannan shi ne shi muhammadu bello allah ya masa rahma yake cewa a wurinsa akwai wannan hadisin yake cewa yuhillu bi ummati ya wato manzo sallallahu yake cewa al'umma ta Karshen zamani shine fi akhir zaman bala'un shadidin wani bala'i mai tsanani zai saukan ma al'umma ta min sultanihim daga shugabanninsu wato sarakuna da masu mulki za a zo abubuwa ya zama sai zalunci ana nufin ƙarshen zamani kenan gabanin bayyanar shi Al-mahdi, al-mahdi gabanin bayyanar isa alaihi salam lam yasma bi bala'in ashaddu min al'umma ta ba su taba jin wani bala'i mafi tsananin irin wannan bala'in da zai saukan masu ba kafin saukar hatta la yajidu rajulu malja'an har sai an waye gari mutum yana jin bai da wata mafaka da za shi ko ina bala'i ne bala'i ya bai bai duniya aina irin cikin wannan yanayi na bala'i <clears throat> da zalunci na masu mulki ayyab'atullahu rajulan min itraki sai Allah ya aiko wani mutum daga cikin tsatsona ahla baiti daga cikin ahalin gidana yamla'ul arda tisban wa ya zo ya cika ƙasa da adalci wato da ainihin bin abubuwa duka daidai tamamuli azulman wa jawran kamar yadda da ta cika da zalunci ya da babakire da handama to zai bayyana wannan daga cikin tsakona ya zo ya dawo da zaman lafiya da adalci ƙasa ta cika da adalci kamar yadda da ta cika da zalunci yuhibbuhu sakinul sama wa sakinul ard mazauna sama da mazauna ƙasa mala'iku kenan da bayan Allah a ban ƙasa za su rika son sa wa tursilu sama'u a wannan zamani da zai yi sama za ta sauko da ruwanta wa tukhrijul ardu nabataha ita kuma ƙasa za ta fitar da tsiranta ma'ana arziki zai samu kenan la tunsiku minhu shay'a sama ba za ta rike komai na arzikinta ba ita ma ƙasa ba za ta rike ba ya ilki fihim sab'a sinin zai rayu cikin al'umma tsawon shekara bakwai au tamanin ko takwas au tisin ko tara ya tamannan a haya'ul amwat mimma suna mimma sana Allahu bi ahlil ardi khairin har wanda suke rayayyu su rika mamatatu burin ina su ma suna nan da rai su sami wannan jin daɗi da wannan alheri da ƙasa ta samu yanzu wanda kilan da su sun mutu saboda wahalhalu saboda zalunci da danniya wanda suke raye komai arziki ya samu zaman lafiya da adalci sai su rika fatan ina ma wanda suka mutu su ma sun riski wannan arzikin wannan shine matanin hadisin <clears throat> wanda shi a sheikh muhammad bello ya kawo a littafinsa don ya kafa hujja a kan almahadi zai bayyana ƙarshen zamani kun gane da kyau ta ƙoƙarin bibiyar hadisan nan mukan bi don musamman tsayin hadisan sannan ba ta ɗaya za ku gaci a kharajar hulhakin fil mustadarak kitabul malahim ko imam al-hakim ya tsire cikin fil mustadarak kitabul malahim mujalladi na hudu shafi na ɗari shida da ɗaya wa qala hadha hadithun sahihul isnad ya kawo sai ce wannan hadisi ne mai ingantaccen sanadi walan yukharrijahu bukhari da muslim ba su fitar da shi ba amma shi yana ga hadisi na ingantacce wata qadahu zahabi fi talqin amma imam zahabi sai mai taqibi taqibi shine kai bayani kai na ilimi wani malami ya zo bibi wannan bayanin da kai da gano wani gyara da ya kamata ya maka shi kira taqibi sai maka imam zahabi babban malamin nan na hadisi cikin littafin sa talqin ya yi mashi alhakim taƙibi bi ƙaunihi inda ya ce sanaduhu muslimun sanadin hadisin nan muzlim wato mai duhu ne yana da matsala ba ingantacce ba ne kamar yadda shi hakim ya faɗi kun gane da kyau eh al-musadar lil hakim musawwar darul kitab arabi da a ka koma za ka ga wannan bayani a cikin shi al ɗin. wani za a biye wato taliki a kan shi inan hadisin nan saboda wani dalili ya sa bai inganta ba amma rashin inganta sa ai bai hana wasu da muka je ingantattu ba hadisi yakan sami matsala ko ta hanyar mataninsa ko ta hanyar sanadinsa kun gane da kyau Ko ta hanyar sanadi ruwa ɗin kenan haddasa na fulan akbara na fulan akbara na to ana sami wani in an sami matsala sai a ji sai sami matsala kun gane da kyau ko kuma matanin nasa lafazin da muka ji ya saba ma wasu hadisan da suke inganta Ta ga hadisan da muka ji a baya cewa zai shekara bakwai ne ba inda aka ce zai takwas ko tara an gane wannan kenan sai mu tafi hadisi na sha hudu وعن ابن عباس وعن ابن مسعود رضي الله anhu. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث الله فيه رجلا مني أو من أهل بيتي يواد اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا أخرجه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح قال وفي الباب عن علي وابي سعيد وام سلمة وابي هريرة ثم روى حديث ابي هريرة به وقال حسن صحيح انتهى وانا دم جنر شيخ محمد بن تشيكو بيكاو حديث yace an ibn mas'ud an karbo wannan hadisi daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yarda wanda duba nan ba ta biyu waye abdullahi dan mas'ud idan alhakim da ya rayuwa a karni na uku zuwa na hudu mun yi tarjama shi dan musamman ɗayansa sai naga kuma abdullahi dan mas'ud sahabi ne akwai bukata shi ma musan waye shi aka ce huwa abdurrahman shine abu abdurrahman huwa abu abdurrahman shine baban abdurrahman kun ga wannan alkunya nan da wahala ka ji magabata wani an faɗe shi bai da alkunya idan aisha ba ta taɓa haihuwa ba amma annabi mata alkunya da ɗan ɗan uwanta yana kirantawa ummu abdullahi to ina ne kuma wanda yake da 'ya'ya kana da 'ya'ya amma ba ka da alkunya sun sahabbai da magabatanmu sukan yi alkunya saboda suna ce ta zo sallallahu alaihi wasallam annabi ana ce masa abul qasim ko to ana masa alkunya da abu abdurrahman shine abdullahi bin mas'ud bin ghafil bin habib al-huzali aslama qadiman ya musulunta tun da dadewa bi makkata tun wato annabi na makka kan hijira kenan fi sanata sadisati min al-bi'sa shekara ta shida da aiko manzo da annabta da manzanci abdullahi bin mas'ud ya musulunta a shekara yana cikin as-sabiqun al-awwalun kiran wanda suka shiga musulunci sada musulunci yake kamar garwashin wuta lokacin da musuluncin yake wato mai riko da shi shi ya san abin da yake gamuwa da shi shi ya sa ma ya yadda aka yi lamma marra bihin nabi sallallahu alaihi huwa yara ganaman da uku batan na abi muhaikin yayin da manzo zai wuce shi na kiwon dabbobi na cikin mutanen nan na makka mai suna uku ba bin abi muhaikin yana kiwon dabbobinsa annabi ya wuce ta gaban shi fa'ara wato fa'ara mu'jizatan sai annabi ya nuna masa wata mu'jiza irin ta annabawa da manzanni yana ganin wannan mu'jiza fa lama ke musulunta nan ni ne kawiya sun mahajar ilal habasha daga nan yi hijira ta farko zuwa habasha hijira don kun san zaman makka na musulmi cikin kuncin da suke ciki to yana cikin wanda suka nabi ya tura zuwa habasha sun ma ilal madina sannan da shi kuma ta dungumo aka hijira ta taho madina wa shahida badaran ya halitta yakin badar wa bai hasa ya halitta chapter da ake ma lokacin da sahabai dubu ɗaya da ɗari hudu suka yi masa chapter aka ce biyan aljanna ne su ma da shi yaƙi wal da kullaha kai duk yaƙi yaƙin da annabi ya tare da abdullahi ɗan masauda ta yi su wa sallah lil ya yayi sallah ga alƙibla biyu lokacin da aka kalli baitul maqdis da shi aka kalla sai aka dawo aka ci aka kalli ka'aba da shi shi ma wani matsayi ne wa kana wa kana sallallahu alaihi wasallam yukrimuhu annabi ya kasance yana girmama shi yana mutunta shi wa yudini yakan kusanto da shi kusa da shi wala yahjibuhu bai sa masa shamaki kun ga wannan din menene matsayi ne wasu lambobi ne na girma wanda suka fi duk wata namba girma da za a ba wani ayan na farko dai musulunci a cikin lokacin da musulunci yake da zafi wanda waɗannan suna da matsayi daban a wurin Allah su ne a sabi kunan awaluna ya musulunci tun a makka hijira zuwa habasha matsayi ne mai cin gashin kansa hijira zuwa madina matsayi ne mai cin gashin kansa sannan halartar badar shi ma kowa ya san ahalu badari matsayin su ko sannan bayan nan ga ko ce ridwan wanda suka yi annabi tafaki dubu ɗaya da ɗari hudu usman bai na annabi ya sa hannunsa kan ɗaya ce ga hannun usman waɗannan su ma matsayinsu daban a cikin sahabbai biyu ya sami wannan falala sannan ga a yaƙen da annabi ya kakar da shi kai ku rubi wannan matsayi fa amma wurin yan shi'a shi ba kowa ba ne ba ruwansu yana cikin wanda suke yi da aurensu ya hal ya hal ya kalli kaba ya sallah an ce a kalli bai baitul maqdis ya kalla ya yayi an ce a dawo kaba ya kalla matsayi ne kuma matsayi ba sannan ga annabi yana girmama shi annabi yana mai mizahi irin barkwanci din nan wata ya hau bishiya sabon suna mai dariya saboda kafa shi ya siririya ba kauri suna dariya na zai kalle su yace mai mai kuke ma dariya kafa shi kuke ma dariya saboda siranta ya ce da za a auna shi nauyinsa nauyinsa na imani kenan wato ya ji dutsen uhudu a sai ga shi imani ba magana girman jiki ba ne magana ne na me ya tabbata a cikin zuciya abdullahi dan mas'ud kuma yana cikin marubutan wahayi mahaddata qur'ani masu aya ta sauka su rubuta ta nan take abdullahi dan mas'ud wato matsayin su yana da yawan gaske aka ce annabi bai saman shamaki duk inda ya zo ya sallama annabi zai ce shigo kenan wuliya qada'ul kufa wa ma da hafi a fi khilafati umar wa kadarar min khilafati usman wato an naɗa shi ya zama alƙali a kufa ya raƙi yanzu zamanin sulafanci na umar umar yana khalifa ya tura shi ya zama alƙali a kufa sannan da ma farko-farkon khalifancin usman biyu na alƙalanci a kufa a ga alƙali ai babban matsi ne ko sun maraja ilil madina sannan ya dawo zuwa garin madina wa mata biha Allah ya karɓi ransa a garin Madina kaga nan ma falala ce mutuwa a garin Madina eh falala ce Allah ya karɓi ranka kana garin Madina ba wai ka mutu a wani wurin a ɗauko ga wasu a kawo Madina abin ne ba a'a wani malamin mu ya rasu Allah ji kanshi a Madina yake cewa al-ibratu bil mawt la bid dafni ka yanzu a Saudiya wasu masu irin matsayi sai a ɗauko su ko da gariya ya mutu a riyar sai a ɗauka kawo shi a bine a madina a nan bakiya ko a wani gari irin su dammam sai ina ne malamin ke ta al'imirati bil mauti la dafni abin la'akarin ka mutu a madina bayan ka mutu ma da za a ɗauki ka ka ko ina a binne halalan na nan ka same ta amma da za ka mutu a wani wani a kawo ka abin da ba magana falala maganar mutuwa ce ita ne bai faɗi wanda ya aka ɗauran sai ya rasa a madina to nan ma yana da falala ta musamman to duk da an tura shi kufa ya dawo madina na Allah ya karɓi ransa wakila ko bil kufa sanata sanataini wa salatina an bizin wa sittina sana wasu ka ta a can kufan ya rasu shekara ta wato ainihin talatin da biyu a wato an bir'in wata kina sana bayan sami wasu shekaru kenan a sama da shekara sittin da wani abu ya sami shekara sittin da wani abu a rayuwarsa Wasan sallah alaihi zubai kaga cewa an ce a kan zubairu zubairu bin awam ne ya masa ne shi masa sallah wa dafanahu bil baqi kuma ya binne sa a makabartar nan ta Madina mai suna Baqi'a bi'isa'ihi lahu bi zalika saboda wasiya da ya tina da rai cewa shi zai masa sallah kuma shi zai zagorancin bin nisa haka ana nan ko za ka iya wasiya ka ce kai wane kake so ya mata sallah wane kake so ya bi irin wannan ana yin wasiya eh to shi ya wasiya kuma aka cika masa wasiyarsa tun da halacci da kaunin sallallahu alaihi wasallam kada aka kuma. me yasa ya zaɓi rumin min awami shi mai tsaye mai sallah saboda kada aka yi hijira aka zo madina haka annabi ya hata su yace kai abdullahi bin mas'ud muhajir to zubairu bin awam shine ne ne dan uwanka tare za su ta harkokin ku Wani wanda ka da ya hada su sai ya zama cewa wato ainihin yayi ya yi wasiya cewa shi zai mai sallah wannan kana neman ƙarin bayani a kuma cewa usaba mujallabi na biyu sashi na ɗari uku da arba'in za ka ƙara ganin bayani don dangane da waye abdullahi dan mas'ud Allah ya ƙara masa yarda shi ne ya ce anin nabi sallallahu alaihi wasallam qal daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laulam ya buƙa ad duniya illa yau mun. da ba abin da zai rage a rayuwa ta duniya ta tashi sai rini ɗaya kadai da tsawon Allah zalika yau to da Allah sai ya tsawaita wannan yini ɗayan hatta ya ba Allah fihi rajulan minni har yadda Allah zai tayar ya aiko da wani mutum daga gare ni wato daga tsatsona kenan annabi ke faɗin wannan aumin ahali baiti ko kuma annabi ta daga ahalin gidana yuwahiu ismuhu ismi sunansa zai dace da sunana wasu ma'abihi ismu abi sunan babansa kuma zai dace da sunan babana haka wannan sifofin ne muka yi ta tafin za a baya da wannan suka yi awar mahadiyanci ko sai ka ga da'awar annabcin shi ba sunan shi abdullahi ba a ga sunan shi muhammad ba ko kuma ya a afuwan mahajiyanci shi ba sunan shi muhammad ba ko kuma ba sunan babansa abdullahi ba ko kuma in ka ji salasala ta tsatso na jinin ba jinin manzo ba ne kuna fahimta da kyau ko kuma abin abinda annabi zai faɗi a nan gaba yamla'ul arda qistan wa adalan zamaninsa adalci zai baibaye duniya gaba ɗaya kama muni a zulman wa kamar yadda zalunci da babakire ya baibaye ta to haka zamaninsa to sai kai wanda suke dawar wannan mahadiyancin a zamaninsu ba a sami wannan sifofin ba ana zalunci ko kuma ma mulki nasa bai kai ko ina ba iya wani yanki ne na area da ya rayu inda za ka ga wannan ya da'awar a nan wani a can wani a can wani a can na idan ba kuma ta wannan ba wannan hadisi akhrajahu abu Dawuda shi da kanshi shi muhammad bin da yace akhrajahu abu dawud abu dawud ne ya fitar da shi kenan a cikin sunan ɗinsa ko wa tirmizi da imamu tirmizi shi ma ce cikin sunan wa qala hadithun hasanun ya yace hadisi ne kyakkyawa ingantacce shi imamu tirmizi kenan suna ganewa ka mu koma baya kafin mu zo nan din inda can ƙarshen hadisin nan ba can ƙasa za su ga ba sun koyan ganta ko saboda muna jira sa hadisan ne don mu san hidimar da malamai suke mu hadisi a ƙasa za mu gane cewa karjahu abu dawo da fi sunan ko abu da ne da cikin sunan shi nan shek muhammad bello ya ce abu dawo ya fi da shi kawai amma mai faɗi ina ne ba to fi sunan ne kitabul mahadi dan ka koma akwai kitabul mahadi cikin sunan abu dawo. mujalladi na hudu shafi na ɗari hudu da arda saba'in da uku za ka ga bayani wal hakim fil mustadrak imam al hakim shi ma ya fita da cikin mustadrak ɗinsa shi ma mujalladi na hudu shafi na ɗari hudu da arba'in da uku wa tabarani fil kabir imam tabarani ya fi da cikin kabir nashi da tsoron in da hanyoyi daban-daban daban-daban mujalladi na goma shafi na 163 zuwa na 66 sai ka koma cikin tabarani za ka ga wani hadisi raƙamul ahadi ga lambobin hadisi nan hadisi na dubu goma ko a shi a tomo zama tabarani kira fatan littafi ne hadisi na dubu goma da ɗari biyu da ashirin da bakwai akwai na dubu goma da ɗari biyu da ashirin da biyar na dubu goma da ɗari biyu da sha hudu na dubu goma da ɗari biyu da ashirin وأخرجه أيضا ابن أبي في الكامل ابن أبي يأتي في كتاب الكامل مجلد نبوك وشاكي نجبو بيودة تلي بيار لهمسن بيار مختصرا أتنبيتي والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد شما تد حديث إمام الخطيب البغدادي شما مجلد نبوك وشاكي نجبو بيودة قال الألباني في تخريج المشكات imam al-albani da ya zo kan hadisin nan cikin al-mishkat wato ainihin a mujallabi na uku shi wannan littafin shafi na ashirin da hudu lambar hadisi na dubu biyar da ɗari hudu da hamsin da biyu albani sai ce isnaduhu hasanun kun ga wurin isnaduhu hasanun sanadinsa kyakkyawa ne wannan hadisi wa qala fi sahih al-jami' da ya koma cikin sahih al-jami' as-saghir yana takharijin sa shi malam albani mujalladi na biyar shaki na saba'in lambar hadisi na dubu biyar da ɗari ɗaya da tamanin sai ya ce sahihun san ya ce hasan isnadu hasanun nan kuma sai ya ce sahihun وقال الدكتور عبد العليم في الأحاديث الواردة في المهدي في ميزان الجرح والتعديل shi ma wani babban malami na wannan zamanin da ya tattaro hadisai na almahadi gaba ɗaya ɗora su kan mizanin jarhuwar ta'adai ya littafi ya kira shi da wannan sunan mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da sittin da takwas lambar hadisi na ashirin da biyar sai ce alhadisu sahihun liwairihi wannan hadisi da muka ji ingantacce ne kyakkyawa ne wato ingantacce ne li ghairihi muna da hadisin sahihun li zatihi akwai sahihun li ghairihi akwai hasanun li zatihi akwai hasanun li ghairihi wannan duk technical ne na malaman hadisi da suke ma sunnar manzo hidima suke hana idan su barci su ta bincike don su gane wani hadisi ne za a kafa hujja da shi wani ne kuma za a jingine Allah ya ba su lada Allah ya saka masu alkhairi ai an gane wannan to da yake shi kuma wa tirmidhi shafi mu na gaba ko wa qala hadithun hasan sai a sama can nan ba ta ɗaya sai ce a farjahu tirmidhi fi jami'ihi min kitabil fitani hadith hadisi na dubu biyu da ɗari biyu da talatin da ɗaya kaga tirmizi ya fitar da hadisin ya ce to a ina ne cikin jami'i na shi ne kuma cikin kitabun fitan nan ya kawo hadisin sanamar hadisin nan babun fil mahadi wa ƙala hasanun Sahi, ya kawo shi ma ce hadisi ne kyakkyawa ingantacce mujalladi na biyar shafi na ɗari hudu da hudu wanda kuma koma sama kala mafil babi an aliyin shi wannan maganar wa kenan maganar shi muhammad bello yana so ya karfafa maka hadisin nan ka san hadisi mun ce nawa na abdullahi dan mas'ud ko to banda abdullahi dan mas'ud zai koma da kawo maka sahabban da suka rawaito hadisa shi shi muhammad bello sai ya ce wa filbabi ai a babin da ake rawaito hadisan almadi an ali an karɓo hadisi daga ali wanda yake da irin wannan ruwaya ne kun gane wa abi sa'id wa abi sa'id al ko shi ma an karbo hadisi kaga sahabi ne har wa yau ummu salama ba ta ce ummu salama ai an santa ko to sai ake nan ba kasa aka ce قد أورد المؤلف رحمه الله تعالى متون أحاديث علي وأبي سعيد وأم سلمة في هذا الكتاب mawallafi shan muhammad bello ya kawo mana matsanin hadisan shi abu sa'id al-khudri a baya da kuma na ummu salama da duk a cikin wannan littafin nasu da muke karatu wa taqaddama aidan takharijuha duk takharijin ya gabata in ba manta ba tun ne zai hadisi na sha lo muka karanta na sha hudu shine muka ce takharijin ya gabata wani alhamdu wal minna sai mu koma can sama da ya wa abi huraira abi huraira ma ya rawaito wannan hadisi ko ya ji wannan hadisi daga manzo kaga yawan sahabban nan duka yana nuna maka hadisin nan wato wani yau ya waye gari ya ce ba wani almahadi babu shi kwata-kwata ba za a yi shi ba ba wani hadisi da ya inganta to duka yana so ta wannan magana ce kuna fahimta da kyau hadisin da abdullahi dan mas'ud ya rawaito sannan aka gaya mana aliyu ya rawar shi abu sa'adin nan sa'id al kudin, ummu salama abu huraira duk sun rawaito wannan hadisin kaga ashe wani yau kawai ya bushi iska ya ce maka malmahadi ba kamar wanda suke cewa ba wani isa da zai sauka ba wani almahadi ba ma wani ya juju ma juju yan china ne ya juju ma juju ko Zai haka ake wannan maganganci wannan ba daidai ba ne kawai dan an sami rubabban hadisai na almahadi an soka ko kuma yan shi'a suna da nasu almahadi nasu na shirme to ba ka zai sa kuma in kana so ka rushe nasu kuma ka haɗa almahadi gaba ɗaya ka rushe ba aqida almahadi aqida ce ta sharatu sa'a yadda kai da tashin kiyama za su zo galibi ne baka san yaushe ba haka nan alamomin tashin kiyama za su zo gaibi ne ba san sanda za su zo ba kuma dan an jingina wasu maganganu na karya jikin magana ba zai sa ta gaske ka kore ta ba shi yasa malamai suke tona hidima shi ma shi muhammad bello ya tattaro maka wani manyan sahabai ya ce ma da sun yi ruwa da wani hadisi to sai ce wa abi hurairata lamba ta uku kiran ko ya ne rawar tirmidhi hadisi abi hurairata wa hada lafzuhu shi dai tirmizi ya rawaito hadisi abi huraira kuma wannan shine lafazin sa law lam yabqa min ad-dunya illa yawmun tatawwala Allah zalika hatta yali rajulun min ali muhammadin sallallahu alaihi wasallam da a ce ba abin da zai saura a duniya sai wuni ɗaya kan ta tashi to Allah zai tsawaita wannan yinin har a sami wani mutum daga cikin ali muhammad ya bayyana shine almahadi ya zauna zaman abin da Allah ya zauna don gyara ƙasa kafin kuma ta rikice a tashin kiyama ko gane da kyau in kana neman tsarin bayan turo jami'u tirmizi ma tuhfa tuhfatul ahwazi kenan mujallabi na shida shafi na 487 قال الألباني رحمه الله عنه إمام الألباني لرويته حديث أبي هريرة ko kuma da ya zo kan wannan hadisin fi sai jami sahih cikin sai jami sahih mujallabi na shida shafi na ɗari uku da hamsin da tara lambar hadisi na dubu takwas da ɗari tara da sha shida sai ya ce hasanun hadisin abu hurairar kira kun gane wa hasanu wato wa hasuna إسناده أيضا الدكتور عبد العليم في كتابه الأحاديث الواردة في المهدي في ميزان الجرح والتعديل إنا لله وإنا إليه راجعون نجي كمان كان دورا كان جنريتا da aka kawo cawa ta kare kabari mu karatu wani ranar karatu awa daya a hadisi na wannan da muke magana a kai cewa kun marawa hadisa bi horar da bihi wa qala hasanun sahihun intaha kun ga tsarin bayanin can sama ko a ƙasa kuma mun tsari wannan shine hadisi na sha hudu wanda shi shan muhammad bello ya kawo cikin littafinsa shi da kanshi ya tattaro manyan sahabbai ya faɗi don ya tabbatar mana da hadisin almahadi ko hadisan da suka zo aka ce na almahadi ne lallai a ciki mun ce akwai da ifai amma ga hadisi ingantacce mun ji ta hanyoyi daban-daban daban malaman hadisi wanda suka masa hidima sun fitar da bayaninsa saboda haka ko shi kaɗai ne ya ishe mu hujja shi akwai almahadi zai bayyana ga lokacin da zai bayyana ga kuma sifofinsa an gane da kyau to sai hadisin mu na sha biyar wa na aisha ta radiyallahu anha عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هو رجل من إترتي يقاتل an سنتي kama qatal kama qataltu ana ala alwahyi akhrajahu nu'aym bin hammad wannan hadisi na sha biyar kenan da shan muhammad bello ya kawo a littafinsa hadisin aisha allah ya kara masa yarda nan ba ta hudu ya ga wurin a kasan aka duba aka ce hiya umul mu'mini aisha uwar mu'minai haka ake mata lakabi ummu abdullah uwar abdullah al-siddiqa bintu siddiq ko mai gaskiya ɗan mai gaskiya tazawwajaha annabi sallallahu alaihi wa sallam bi makkata annabi sallallahu alaihi wa sallam ya aure ta tun a makka kafin hijira kenan wa hiya bintu sitti sinin ita tana ɗan shekara shida a lokacin da haihuwa wa qabla hijira hijrati bi thalath sinin gabanin al hijira. da shekara uku aka yi awa kuna fahimta wadda kana biya fi shawar ba da ju'ihi min badirin annabi ya tare da ita a cikin watan shawar bayan dawowarsa daga yakin badar sanata sanataini sanata sanataini min hijira shekara ta biyu da hijira ko wannan shekara annabi ya tare da ita wahiyar bintu jis itinin lokacin tana yan shekara tara kaga can a shekara shida aka ce wani ko a ƙallar hijira aka yi auren annabi ya hijira da shekara nawa shekara a wahiyar bintu ita ce yan shekara shida ba wai auren ne aka yi tana yan shekara shida ba hijira ce shekara shida ba sannan hijira na biya ya hijira ya baro maka bayan shekara sha uku da manzanci ko kuna ganewa to kaga wa qabla da hijira bi salati da gabanin hijira da shekara uku kaga shekara nawa kenan a goma ne a shekara sha uku ko to ba gabanin hijira da shekara uku sai da aka shekara sha uku da nan an nafta sannan annabi ya hijira kaga tana wato shekara nawa kenan yawa wa shekara wa dakala biha fi shawwal ba'da rujuihi min badrin sanata sintain min al-hijra shekara ta biyu da hijira kuna ganewa wa hiya binti tis'a sinin tana shekara tara wannan hadisi shine ake kalubalantar masu cewa auren wuri laifi ne ko haramun ne ko kuma ya safa ma hankali duka cikin wannan maganganu akwai sukan musulunci kai tsaye da kuma sukan manzo sallam kai tsaye da kuma sukan ma addinin gaba daya saboda duk abin da annabi yayi kuma mai ce khususiyar sabaci akwai abuwa da annabi yake shi kadai ban wani bai amma auren da ya mata sama da hudu kaga khususiyar sace azumi da yake kwana uku ba ci ba shi khususiyar sace sai ba za ka yi ba kama da ya aure su tana yawan nan shekarun bai ce wani kai ba an fahimta da kyau to kaga wani a yau ya zo ya ce auren wuri yana kawo yauyar fitsari yana kawo kaza kaza duwan nan ba haka bane kuma an ce likitocin ma sun tabbatar da magana ba haka take ba ko da haka ba daidai ne ba wani yanzu ya zo ya shishigi ya shiga cikin magana da take tana da asali da tushe a musulunci an fahimta da kyau wannan yace wa tufiya rasulullah sallallahu wa hiya bintu samani ta sana manzo ya yayi wa faki tana yan shekara 18 ita Aisha kenan kaga duk zaman da ta tare da shi shekara nawa ne hadisan da ta tara ilimin da ta tara abubuwa na amfani ga al'umma wa atar ba'dahu 40 sana ta rayu ta Aisha bayan manzo tsawon shekara arba'in bayan wafatinsa uwar mu'mini Allah ya kara mata yarda wa tuwfiya sanata sab'in aw thamanin aw khamsin wato ta yi wafati lokacin tana ta shekara wato ko dai ka ce wato shekara hamsin da bakwai ko hamsin da takwas bi salati ashara bakiyan na ramadan bayan kwana sha uku suka rage ramadan ya kare ba da wutiri bayan zikiri wa salla alaiha abu huraira abu huraira shi manta salla li imaratihi al-madina hina idin domin lokacin shi ne shugaba a ce gwamna a garin madina abu huraira shi mata salla ka dubi don Allah wani matsayi na abu huraira a duba duk waɗanda ma gaba ɗayansu suna cikin wanda shi a ce kwandemin ɗinsu da ya ce uwar muminai ɗin banda ƙasashen da suke mata sannan da kuma shi abu huraira ɗin shi ya masa sallah saboda shi ne gwamna a lokacin min kibali marwan lokacin da marwan yake shi ne shugaba da musulmi gaba ɗaya a duba cikin ibn hajar al na shafi fi da sahaba inda yake bayani akan yadda sahabai suke mujallabi na hudu shafi na ɗari uku da hamsin da tara zuwa na ɗari uku da sittin da ɗaya an fahimta da kyau wannan uwar mumine kina Allah ya kara mata yarda muna faɗin matsayin sahabbai dan ka san su suwaye ka san martabar su da kimar su san ce shiga cikin zuciyarka ko da wani zai kawo maka hayi wajen rusa maka tsida, ka san matsayinsa kai kuma Allah ya kare maka ka. domin sanin su ne zai sa duk da za a taɓa darajar su da kimar su za ka zama baka yarda ba rijikin suka ce an anin nabi sallallahu alaihi wasallam na hukala daga annabi sallallahu alaihi wato kala ya ce huwa rajulun min itraki shi almahdi zai zo ne wani mutum ne daga tsakona yuqatilu an sunnati zai rika yaki akan sunnata kama qataltu ana alal wahayi kamar ni ma yadda ne yaki da wahayi ma'ana da qur'ani kenan akhrajahu nu'aym bin hammad sai shi muhammad shi muhammad bello yake cewa nu'aym ne ya fitar da wannan hadisi bin hamma to sai akwai nan ba ta ɗaya ko an sunnati din nan wannan abin da ya shafi harka ce ta hakiki ya bayani a wurin nan ba ta bi ta ma harka ce ta hakiki bayan amma sai muka ce a karja hu ai bin hamma nu'aym bin hamma shi ya fitar da hadisi kamar da shi ma ya faɗi sha muhammad bello جعلتنا دي حديثين قال حدثنا الولي عن الشيخ عن الزهري عن غرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكر الحديث انظر الفتن من باتا تجد بيو وذكره السيوطي في الحاوي عن علي رضي الله عنه قال الدكتور عبد العليم في كتابه الموسوعة في أحاديث المهدي الضعيفة والموضوعة mujalladi na biyu shafi na ɗari da talatin da hudu lambar hadisi na arba'in da biyu rijalul hadis wali ko rijalul hadis ya ce alwali bin muslim a cikin ya mun ji wani alwali ko inda ya ce haddasa na wani ko gan shi to sai ya ce wannan tika ne amma mudallisun yana tadilisi an san tadilisi shine koya aibi cikin hadisi misali za ka ce haddasana muhammad na abubakar an jabirin masalan kun gane sosai kasancewa muhammad yana da aibi sosai ka tsallake sai ka ce haddasana abubakar kai kuma kowa ya san baka karatu na abubakar ba wurin muhammad amma muhammad yana da aibi sai ka tsallake kaɗan ɗan shi nan ka a gane an gane to shi mudallisi ne yana tadilisi a harkar hadisi shi wa kenan wani bin muslim ya ce wa kada ana ana kuma ya yi an ana shi ne a dasa na kula a akaba an an an to jizar da shi mudallisi an ana to hadisinsa yana da matsala saboda kila da wani da ya tsallake bai faɗe shi ba kuma wani ya tsallake kila mai aiki wa shaykhihi da shaykhinsa wa ne shaykhin wani da cikin sanatin yawa an shekhi ko za ka ce can a dafanar wani an shekhin aka ce ce an shekhin sai ce mu buhamu ka ga waye shehin amma ka lokaci ka ko na ji daga wani malami to wani malami za a ji da wani na ji daga wani malami waye ne ko amma ta ce na ji daga malam jafa to sai a ga shin ka zamani da man jafar ka karatu hannun shi amma da ka ce yanzu ka ce na ji daga shehu usman kana ji da ya za a yi maka dan ya kake ba ka da shehu usman amma malam jafar ta yi kara sai dai a yi bincike kai ka yi karatun wani shi ta da kyau to shi shaidu nan da yake daga wani malami waye ba a san shi ba ya daɗa sa hadisin ya zama matsalar kenan wato zai ma'aru a baki ya turu jalibi sikatun hauran mazajen hadisin na muka duk amintattu ne wanda cijatu da cijar da aka fi ta sakamako isnadul hadisa za'ini da an anasin waliri wanda halin shehihi hadisin nan ya sami matsala a sanadinsa ta fuska biyu farko wato matsala da muka samu ta ana ana kawale na biyu kuma ba a san waye malaminsa ba da Allah ya san san malaminsa eh malaminsa ne karatu shi kenan kuma san ba an ana yaba cewa haddasana qarara ya fito ya tasarraha bi hadisi kenan to bai wannan ba hadisi matsala ne wanda ke karanta hadisi da iliminsa sun san wannan wannan yasa wannan hadisi da aka ce hadisin Aisha ne ya sami matsala ya zama mai isi ne ko gane da kyau Wanda wallahu ala? to an nuna man cewa sauran minti biyar na jin biyar ɗin aikin shiga ko makaranta hadisi na gaba hadisin mu na sha shida wa an abi salamata bin abdurrahman bin auf an abihi radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبعثن الله من إترتي رجلا أفرق الثنايا أجل الجبهة يملأ الأرض عدلا يفيض المال أخرجه أبو نعيم هم فإنت وتوجه حديث عن أبي سلمة أبي سلمة وأي أبي سلمة يسي أبو سلمة بن عبد الرحمن بن أوف الزهري المدني إلى اسمه عبد الله وأنا سنتي سونا شوى wato abdullahi can wurin abu salama alkunyar ce ko gane da kyau wakila isma'il wasu malaman suka ce sunansa isma'il sikatun mukfirun sika ne abintacce kuma yana da yawan hadisai min salisa yana daga cikin tabaka ta uku mata sanata arba'in wa tsina, aw arba'in wa mi'a ya rutu shekara ta wato 94 da hudu ko kuma shekara ta ɗari da hudu an sami sabani wurin malaman tarihi wajen tantance shekarunsa wato shekarar da ya rasu kenan da hijira wa kana mauliduhu sanata bid'in wa 20 an haife shi lokacin hijira tana da shekara 20 da wani abu ka koma ta karibu tahzir shafi na 568 zaka ga karin bayani da yace bin Abdurrahman bin Auf waye shi yace Abdurrahman bin Auf bin Abd bin Abd Auf bin Abd bin al-Harith بن زهرة القرشي الزهري أحد الأسرة المبشرين بالجنة ينا دقتين أنت عبد الرحمن بن عوف yana cikin asharatul mubashiri na biljanna guda goma nan da annabi ba sa tafiya na aljanna aslama kadima shi ma da daɗewa musulunta wa manaqibuhu shahira manaqib din sama wato abubuwan sa na darajoji sun shahara suna da yawan gaske mata isnatain wa salatina wakila da zalik ya rasu wato lokacin hijira tana da ko shekara talatin da biyu kenan wani wasu suka ci a wannan shi ma ka kuma tattakarai za ka gani mu je a shafi na ɗari biyu abu abu wato shi abdurrahman bin auf ai yana da tarihi mai yawa kun sani ko yana cikin wanda da aka zo madina aka haɗa su yan uwantaka da mutumin madina ya ce shi a nuna masa kasuwa ya je ya raba shagon shi ya ce a rike kayanka ya raba gona ya ce rike kayanka ni dai a nuna man kasuwa ya fara kasuwanci allah ya sanya albarka duk abin da ya sauka ya ce a saya sai allah ya sa albarka a saya Ya yake cewa sai da na kai ina jin ko dutse na taga a madina na ce a saya za a saya kawai albarka da allah ya sa kasuwancin shi sai da ya zama hamshaki lokacin ya cirke dawaki saboda ya daɗa dama annabi rai za a zo a tafiya wasu zo ba su da abin hawa zo gaban annabi suna kuka annabi ya ce ba abin da zan ba ku ku hakuri hakuri daga nan ya cirke dawaki suna harbin fuska an ta za a tafi yaki mara doki je ya kwanto kawai saboda nabi ji daɗi haka ya yi dukiyarsa farko nan da annabi ya fara gane ya fara kuɗi annabi ya gan shi da alamar lalle na alamar bamnikinan hangunci annabi ya tambaye ya ce ya ce ana ya wule to kai ka taba jiwa ya wule ba kuɗi ta alamar kuɗi ne arziki ko akwai sana'a da abin yi sai annabi ya ce to kai walima ta yi walima ya ce a ya ce to kai ko da da akuya yi to kaga daga nan alamar ya fara samun abin da zai taimaka ma musulunci kenan suna da yawa abubuwan da suka shafe shi shine an abihi radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqanna Allah min min itraki yace daga manzo sallallahu Allah ya ƙara wato Allah ya ƙara tsira da aminci gare shi yake cewa lalle Allah zai tayar daga cikin tsakona wani mutum afarafu sanaya yana da mushiriya wato haƙoransa na gaba guda biyu suna da abin da bahaushe ke ce ma bushiriya ajalar jabha yana da goshi sosai wanda yake mai kyau yallawar arda adlan zai cika kasa da adalci ya fi zulmal dukiya za ta yawaita zamaninsa a kare da ku abu nu'aimin abu nu'aimin ne ya fitar da wannan hadisin shi kan shi wato shi muhammad bello ya wannan takharijin kinan ko sai ka koma nan ba ta hudu ce a karjar ko abu nu'aimin fi akabar mahadi abu ya fitar da wannan hadisi cikin akabar mahadi قال يتحدثنا خلف بن أحمد بن العباس الرام هرمزي في كتابه حدثنا حمام حمام بن أحمد بن أيوب قال حدثنا طالوب بن عباس قال حدثنا سويد بن إبراهيم عن محمود بن عمر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكره كن قال سند hadisin وقد أورد الدكتور عبد العليم هذا الحديث مع سنده في كتابه الحديث الواردة في المهدي ثم ناقش رجال الإسناد جرحا وتعديلا وقال في آخر كلامه إسناده ضعيف shi wannan malamin ya bibi sanadin hadisin duka jahan wa ta'dilan karshe yace sanadinsa da'ifi ne domin akwai rarawi suwai nan sai bin ibrahim ai mun ji shaki go suwai bin ibrahim yi hizbi yana da mummunar hadda hadda saba wacce ake dogaro bace wajen ruwaya shi yasa a cikin matsala muhammad bin amr aidan lahu akwai amr ko an ga a cikin ruwa an gan shi to shi kuma yana da auham auham ne malamin da baya iya kiyaye abubuwa zai wahani ya faɗa abu ba daidai ba ya kuskure can to shi yana da wannan wannan matsaloli na waɗannan ruwan guda biyu a cikin sanadin shi yasa hadisin ya zama da ifi wannan aiki ne na malaman hadisi suke yan uwa saboda haka sai ya ce al-qayyim ابن al-qayyim rahimahullah رحمه ba da zikr hadith da arwaya. baya kawo ruwa yoyin sai ce walakin talut wa zai fai talut ya mun jone talut a cigo shi da malaminsa duk masu rauni ne amma sai ce wal hadisu na bi shawahid hadisu nan mun faɗe shi ne don ya karfafi wasu wasu hadisin ana kawo shi dama da wasu da suke kama da shi yanzu wannan abubuwan da ya faɗi ya wasu da sun faɗi ba ba wani abu sabo illa kawai shi malaman su malaman hadisi in sun bi hanyar ruwa suka sai matsala ba ruwansu ko hadisi ya kama da wani za su ce da ifi ne wasu za su kawo shi wato ya zama ya karfafi wanda suke ingantattu din saboda haka ina jin nan za mu tsaya ya ce mana da muni za ka ga ƙarin bayani shafi na ɗari da arba'in da bakwai sai a yi haƙuri yan uwa zu karatun nan da muka shigo abinda ake so magana ne na hadisan da shi shi muhammad da ya kawo mu bi su mu je yadda malamai suka tantance su don mu tabbatar da shi abin da ya gina littafin yake so ya tabbatar cewa almahaj tabbas akwai shi kuma aƙida ce ta adi suna ka yadda ɗaya da daga tashin kiyama har wa mu yadda cewa akwai Haji da ba su inganta ba har wa yau mu yadda akwai wani suke da awon mahajiyarci ba su bane dan ba su suka sifofin ba to shi yasa ya kawo hadisan dan mu ji mu ƙara samun hujja da dalili akan aƙidar mutu cewa almahadi akwai sa yana nan zai zo ƙarshen zamani tare da isa alaihi salam wanda kuma haka hadisai suka tabbata haka wannan ita ce aƙidar mu shine imanin Allah ya saka masu shan Usman da shan Muhammad Bello da duk wanda suke rubutu akan wannan layi Allah ya saka masu da alheri a ɗalibai sun da kansu da rage da kansu tunanin kwaliki na kula da kayan suka wannan kwaliki shi ke ɗan sa abin da yake tsarawa kuma da shi ne ake samun aikin ainihin kula da shi a lokacin ko an gyara cikin ko kuma shi ne zuwa kamar a bashi da ko kuma wani zai ce ba mai abinci wannan ne dan yanzu an samar da faɗin kwanci na masallaci da kuma kwamitin kula da duk hankoci na masallaci ko an wannan kwamitin aikin shi dama rashin yanzu masu aiki Da yanzu sun gama aikin su komai zai koma hannun su masu kula da harkar kuɗi abin da za su taimaka da shi wanda da shi ne za a ci gaba da abubuwan da za su yi a taimaka su karɓa amma mu wurin da muke karatu aka da yake mako ba kullum za mu rika yi wanke makojin kaki ba idan mu sanar cewa kaki mai zuwa za mu da muke mako dan ka zo da shi idan ba ka zo da shi ba ka zo da wani abu kauri a jihonka saboda kula da karatu cikin nan gina za a zuba mai a jabarinka gyara kaza sayan kaza a ajiyar kaza in aka tara kudin an tara kaza wannan kufarin da za su tara su faɗa mana an karɓi kaza na taimako a wurin karatu a ba su su kuma haƙƙin su ne da sauran wuraren da suke tattaro suke samun kuɗaɗe ci gaba da kula da masallaci da dukkan ayyukan da suka shafe shi da waɗannan kuɗaɗe kuma daga ciki kula da wannan karatu ta kama kamar yadda na ce muku ba daidai ba ne don har an san za a ɗauke wuta ba a ba ko kuma a ba tsarin da ana kusa da jiraginta da an kashe da an ɗauke ne ba a kuma inda ba za a kula da wannan to gara a zuba mai a sai mai a zuba a fara karatu a gama a kashe a koma ta ne ko da tsari za a kunna jirage za a kunna shi za a bar nefa ana cin karatu minti ɗaya an mayar da shi kan jirage ba ta matsala amma ka ga a zuwa ce ba mai shi sa ba za a kuna jin hadisan ba wannan dai ni nake ga ba da jin mu zai da muke karatu cewa wannan zai zama hujja in haka zai yake ba ku kyauta ba in har ba za ku iya biyan abin da za mu karatu ba ko kuma a kunna a sallah da haka ina jin yau ba za mu nemi taimako ba in Allah ya kai mu taki mai zuwa kowa ya da kuɗi masu kauri a cikin yawon a a ba da yau ba su ba yanzu mai ta ga dole a azaba sannan abubuwa dole su buƙaci mai taimakon su a zo da kuɗi sosai za mu nemi taimako ko a cikin da inda Allah ko da mashi in za ka ba da dubu goma wani ya ba da dubu ɗaya ƙarfinsa kenan wani ya ba da ɗari biyar kowa abin da Allah ya hore mai Allah ya san abin da Allah ya ba ka kanta da shi in kai rowa shi ya tsaye wadda aka, ni dai abin da ba zai yi da shi duk sati karatu na shi ne taimako a'a a shiri na musamman a sami taimako mai sauri sai kuma a tsara kafa a huta domin muka ce duk sati za a nemi mako za su gudu wani za su daina zuwa karatun domin za su ce ana damun su da neman taimako da sati an fahimci ni ranar cika nan za mu rika samun wasu ranaku muna sanarwa za mu nemi taimako kuma an zuwa ta a da taimako mai kauri a nika musu amma ba za mu ce duk sati za a zaga da hula da waye wannan zaga da hula bai da wani amfani an ne kuma abin da yake kara ma karatu bakin jini duk ranar karatu ma da sai an ce mu kawo taimako bai dace ba wannan wajen so taimakon da zai taimaka ma karatun ba irin taimakon da za a zaga naira ɗaya naira biyu naira ashirin a tattaro a zo a duba ba a da dubu ɗaya ba bukatun da muke da su ba na dubu ɗaya ba ne an fahimta da kyau kuma za zagaya da hula a duk da take nunawa ai an nemi taimako an kawo masa kuɗi kuma sun zo sun zo da ke ko dubu ɗaya ba haka nan bai da kyau gara a rushe shi a sanar zamani nemi taimako karatu na gaba kowa ya zo da shi ka bayar kuma sai a bar jama'a ka huta a daina zanga da kula sai kuma wani karan mu sake sanarwa sannan taimakon da za ka zo da shi ba sai naka ba sai kana da aboki a kasuwa yana son lada shi bai samu zuwa saboda wasu zurori shi ka karbo na shi taimakon mana ka a gidan kila tana son lada za a yi karatu za a yi kanza za a yi waye ta kawo naka ta ba ta ta hannunka ta sami lada kai ka sami naka ladan da ka ba kuma ta sami ladan karko naka da ka bayar ba muna wanda suna ganin yawan barin da zai ba za mu iya shi ba kuma za mu sami taimako mai yawa za mu kuma bayan allah da wani shi bai zuwa amma kuma zai iya bada da taimako dan ko za mu da daga haka wani bai biya shi ba amma zai bada da inda za a biya shi kuma ba ka zo wurin karatu ba sai ka ba da inda za a karatu abinda za a ɗauka a sa wata duniya can ta amfana wanda ma ke ba ka sani ba Allah ya mana jagora Allah ya ke mu su wanda aka fara ma nauyin Allah ya ba su ikon ɗauka don kuma da za ku taimaka na za ku yi kwan taimakawa kar a manta insha Allah akwai tafiya da ta zama ta da ina jin kano da zuwa ta ce ta bayan da mafiya amma ina fata insha Allah ku dawo nan karatu mu samu ne wanda yake za a zo a ba da taimako kuma wanda ya san hanyar da samun dawo karatu mai na zuwa sai ka gaya mashi والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك